وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منكم باتفاق العلماء وفي سواهم مالك كشددا في منع حكمه بغير الشهداء وقول سنون بك اليوم العمل فيما عليه مجالس الحكم اشتمل وعدل أتى على ما عنده إلهه مولئا أن يرده وعدل أتى على ما عنده إلهه مولئا أن يرده وحقه إن ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه وعلمه بصدق غير الأذى لا يبيح أن يقبل ما تحملا ومن جاف القاضي فاستعذيب أولى وذا بشهيد مطلوب وفتة من ذي مروءات أثر في جانب الشاهد مما يغتفر وما على فهتاني وانتهات نادى الفرار بعد إتمام الحجاج ينفذ الحكم عليه الحكم فكأن لكل ما به يحتكم وغير مستوفي الحائن الستر لن في حجته إذا ظهر وغير مستوف لخائن سهر لم تنتفي حجته إذا ظهر لكنما الحكم عليه يمضي بعد تلوم له من يقضي وفي شهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء وفي شهود بشهدنهم النوم يحكم القاضي القاضي القاضي ya hukumu shi na hukunci da maye alamu ga abin da su nemi hukum daga shi da nu da ta fake ƙwarar ma bisa ga dacewar maluma dukkanin maluma sun dace akan cewa idan alƙali watan ya zo wajen hukunci sun nemi shi da nu a kawo shi da nu an kai ɗauke shi da nu a gane a zalaina shi na aiki da ƙaunin wa'azun ka azata shi da nu nan shi yanke hukunci akan azata shi da nu haka nan kuma inda ya kasance alƙali ya nemi shi da nu an kawo shi da nu a gaba ne bayan an kawo su a kai sarki su an haga da ba a dallana ba to shi na yi watsi da ainihin wannan shi ne cewa da shi da hakawa mai da shi ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza ka ta kawo su shi to shi ke na kalan alƙali wasan ya hukunci da shaidannu ba da sani ne ba abin da asali ne da hukunci da shi ne shi ne cewa malum sun ce ko kuma masu karɓar shaida ko masu wanke shaidannu sun ce wannan adalai ne ashe nan ya aiki da sani ne aikin da sani ne shi ne sanin mutane sanin wanda tambaya da shi ya aiki to nan alƙali na aiki da sani amma in ba nan ba zai aiki ko ne ba to shi ne ya ce wa bishihuri ya hukuma alƙali alƙali shi na hukunci bishihuri da shaidannu da shahuri da shaidannu ya mara alam minhum da abin da sani da gare su da adaltawa na suka wasan yan an kasoke su kada ya karɓi shaidar su idan aka adata su suka rushe da su wa kai kun malikun ƙashin da fi man da hukumi hi da gairi shahada malikun imamu na malik ƙashin da ya tsananta fi man da hukumi hi watan ga halayen hukunci ne wa kai tsira kun da waɗanda kasance ba wajen wankewa ba ko kuma wajen soka da gairi shahada ba ta tare da ba imamu na malik na radiyallahu anhu ya tsananta kan alƙali shi yanke hukunci sanin sa ga abin da ba sanin shaidannu ba zai yi aiki sanin shaidannu ba sanin sa ba na in yi aiki sanin shaidannu ya aiki sanin sa in yi aiki da sanin sa ba sanin shaidannu ba ya aiki sani ne kawai wanda kasance da mujar da ilimi la da mujar da ilimin shahudi ba tare da ainihin sassa ilimin masu ba shaida ba Wannan kamar alal misali suka ce gabanin alƙali da kasance alƙali sai kasance wani abu ya faru cikin shi ya sai ko kuma wata wani wuri amma alƙali wannan abin ya faru da mu shi sai eh hajjar kasance zama alƙali da zama alƙali sai aka ɗauki wannan shari'a wannan jami'a ɗin ta haka ya kore shi to zai ce ai ya taɓa ta faru don kuma zai ci hukunci a kanta ta ga ya san wannan shari'a ko ya san wannan tabiya da bayan shi kasance alƙali ko kuma bayan shi da alƙali yadda ya wata shi ya sai wani abai guda daga wani shi cikin ikon Allah sai aka ɗauki wannan jami'a aka kawo ne Ko bai aiki da abin da guda da tun da bangare ba lokacin hukunci ne ba ya ce ai ya san yonan da an yi haru ya ka da hukunci a kai. da zai ce na san wani abin da ya faru zan yi hukunci aka yi in yi haka ne aikin ta ne ko kuma ana misali a wata matsala ta faru tsakanin wani da wani da bangare ka haka ta yi kirari wani kayan san ba daidai na shekara kaza ina biyar ka kuɗi daidai kima kaza ko kuma shekara kaza ka rike ne hakki na kaji wani wani ya da ya ƙarfafa wani kaji suna sun da hakkin kana kaza zai kana ba nuna ba don kan gaskiya kai hakuri zan biya ka to har yamma ka kai kara da kotu kaga alƙali aje kirari da kirarin da alƙali ya bai aiki da aiki da shi in ya haka ne aiki da sani to shi ne ce wa fi siwahu wa tabawunin ainihin tajrifi suka na adalai ko kuma ta adalta ta adalai maliku imamu na maliku ashhadu da ya sananta fi man da hukumi da hana hukuncin alƙali da gairi shahada ba shaida ba wa qawli sununi kace na sununu bihi al-yawma al-amr aiki wa qawli da zancen sununu al-amr aiki al-yawma yau bihi da da zancen sununi shi sununu abin da ce al-qadi ya hukumi kai shi kudi al-qadi shi na hukunci da abin da sani ba tare shi ba kamar kenan irin wannan kadiya in ta faru al-qadi ya samu shi hukunci a kanta ba sai ya nemi shaida ba amma ta ikirari gaba ne wanda ya ikirari gaba alƙali an ya ikirari gaba alƙali kuma ta kuma da baya bayan su ta cika ya yi inkari ya inkari ikirarin gari ganin cewa zai rage kai ne to alƙali ya samu shi hukunci da abin da su wanda shi a kawai da su ko suka ce bi yau marawa al'amuran aiki ne da kauyen da sun da yake a yau marawa to wasu malama suka ce kowa ya faɗa ya dawo a kan hukunci ko shi ma a kai ne yake imamu na maliku ina akan wannan hukunci da cewa hakika alƙali na aiki da sulhi ne amma ga irin wannan matsala kawai ban da hukuncin ban da wani abu wanda ya faru ciya da buga alƙali an ka ɗauki ƙara an ka ɗauki da yan aka kawo gaba ne yan aka da yana gaba ne sai aiki da abin da guda da wani wuri hali shi na wani wuri amma ikirarin da ya ciya na ainihin mai neman haƙƙi ko da aka neman haƙƙi a kai ne to ya samu shi aiki da shi ba ne ikirarin nan wannan suka ce a da hujja nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa watan ni mutum da ke yin ku kada wani ɗaya daga cikin ki kawo min jayayya ki kasance gudan ku ya guda wani abu magana ko kuma ki ce magana bisa ga hujja na ji hujja sai mai fahimta da zahiri zan ɗauka ne mai hukunci zan yi aiki zahiri ne mai hukunci to yi wannan sai ba su masu kashe shi ke na a ƙa'ida ake sanci amma ga abin da shafi zahiri da kirari ko kuma in kare wani kawo zama da shi shi ke da kaga wannan in muka ɗauka da da wannan banda abin da faru gaba alƙali amma ba wajen kasance ba sanin da alƙali ya sanya wajen kasance ba wajen kasance ya faru ba gaba da kasance ta alƙali ko ba ta kasance alƙali abin da ya faru wuri to alƙali ba zai yi hukunci a kai ne ba shi aikin sanin ne gare shi amma in ba zai yi shi aikin sanin shi na ce wa ƙarar kunonin zance na kunonu al'amar aiki da shi da shi yake a yau mai yau bi ma ga abin nan da ke majalisar hukumi majalisa ta hukunci Allah ta tattar alai a kan wa adanan shi kuma ta adali yan ada alama ta da hu ila hukumu ne an yi rutuba wa adanan adali wanda kasance adali na kamili yan ada in yi ba da shi da alama inda ku watan ga abin da kasance alama akan abin da yake ila hukumu sabani ne in da shi na gun alƙali alama akan wani abin da kasance ila hukumu sabani ne in da shi na gun alƙali adadi ya ba da shaida daga da adadi ya ba suwa ko adalai sun ka ba da shaida sai daga sun ka ba suwa ba lallai hakika tsari shi kuma ya saba ne haka to mun yi amiru da an a shirki shaida shirki ta wanga adalai kai ce bai da shirki ba saboda ni ya saba ne haka to a yi ina alƙali bai da shi da alƙali adali na ko don haka don adalci ne aka ba shi hukunci kada shi ba shi ko adali ne shi ko gaskiya faɗi ya faɗi abin da sani don haka shi kenan adali bai na adali don haka kawai abin da alƙali zai ta ce to haƙƙuhu ta ce to haƙƙuhu me da haƙƙin alƙali ga irin wannan matsala wa haƙƙuhu abin da alhaki ne in haƙu ta ɗadda in haƙu ta ɗadda ma fi ilimi abin da an ga sani ne liman sawaku shi ce ka ɗauki ƙara duka kai ma wani wanda ba ni ba ka kai ma wani alƙali wanda a sama na ni kuma in zo in shaidi abin da in ba shi da ka hajjin haka ce haƙƙuhu zai raddi a kan adalcin wancan zai raddin adalci ne to ya zai yi wa haƙo abin da alhaki ne shi alƙali in haƙo ta fadda ma fi ilimi ne ga abin da sani ne neman tsayawa ga wanda ba shi ba ya shi kasance alhali ne shahidan mai shaiduna na bin hukunci da hukunci ne ainihin shi wannan alƙali to an ka cewa da kai ma zai bai a shahar ce da kuma ta riga kai ta wanda kasance ko alamin wanda aka mana ga hukunci amma kake ce akai wanda aka sarre shi ba in ya kasance shi ne a ainihin sarkin musulmi idan aka kai sarkin musulmi kara idan aka kai sarkin musulmi kara ya kasance abin da sarkin musulmi ya sani ya haɓa wa abin da su ba da shaida shi sarkin musulmi na da kai hukunci dole ne na ka sarre shi to tun da shi sarkin musulmi shi ne babban adali kuma shi al-imamu al-azam shi ba ku komai biyar rashin hukunci daga abin da shi ne ya kai ta gare shi ya kai wanda ka tafa ta gare shi Ya ta hita yin hukunci wanda shi ne ya shi wanda ka gare shi shi hukunci wanda ba ku komai ba wannan wa ilmu ko da sirri gairar adadin la yuqiru an ya an ya kabala ma ta hamala wa ilmu ko sani ne da sirri da gaskiya gairar adadin wanda ba adali ba to la yuqiru ba shi halartar da an ya shi su karfi ma ta hammala abinda wannan wanda ba azumi bai zo ba su shi ba. abinda aka ce mata hammuli ɗauku shaida abinda ya faru gaba gare ka ka so ka faɗe shi gaban alƙali shi aka ce mata hammuli shahadati ka ɗauku shaida ka zo ka ba shaida daidai da abin da ya faru wannan mutum ba adali na ba ko da ɗan caca na ko kuma ɗan giya na ko kuma wani zanci na wani abu ya faru gaba gare shi ya zo ya ba da shaida gaban alƙali daidai da abin da ya bai rage ba bai ƙara ba Ta gana in katiba nan wato wa ilmuhu sanin alƙali da su bi ikirin adali ga sarki wanda ba adali ba Ta ga wanda ba adali ba ne kuma amma alƙali ya san a cikin kuɗi gaskiya ne to la ku ba shi halattar da an yi kawai shi kabe ma ta hammala a danga da zuba fa na shaida saboda in yi hakan nan watan ya sa a hukunci na shari'a ta zahiru shari'i duk wanda ya kasance fasiki da ba a karɓi shaida ɗaya da zahir shari'i duk wanda ya kasance ba fasiki da ba a karɓi shaida ɗaya da zahir shari'i za a ake zahirin shari'a na kawai sai duk sai wanda ya kasance adali wal adal ko manyan ne wal kaba'ira wanda ne shi kabila shi kace ma adali wai take ta galib kaba'ira shi ya kace ma adali ko da kake nan wannan wanda kasance da shi kabila ba shi ba adali bane ko ya magana ta gaskiya ba a karɓa ta wanda shari'a ta ce ba adali bane tunda na abin da Allah ya ce yamman dole da shahadai daga cikin wanda ya kasance kuma da su daga cikin shaidannu a zaba adalin nuku ko zaba adalin nuku wanda ya kasance adalai guda yau daga cikin kuwa su ba da shaida shaidu wanda ba da shaida in ba cikin adalai da duk ba za ka bi shaida ta ba Thank you. wa man da zan kaji a fatta a cikin a eh eh eh in bai abada ba tambaya ba a tambaya idan ya sallah in ya eh, ya da suwa da ya ada abada na ai ka can mun ce bi tarkin da zai amma dole ka dai sai an biyo tunani daga zuciyar sarki na inda magana da ali cewa ya ce ga wanda abu in sarki na an sai wanda ya ba shi ba da ke da yanzu an faru wanda aka ta shi ne ya ba shi da ba ga shi sarki da kanta shi a sama dan wani zai shi da abin da ba shi da na adalina shi sarki da aka ce a kai ta wanda aka gani shi sarki da zai ba shi ko da ba zai zo da kai na ba shi da ana yi magana sarki musulmi da alƙali eh. sai kotu da yawa eh. waɗanda ke akwai alƙalai shi idan mutane yi ke na kankan musu so ka wurin alƙali ya ta mu zauna shi hukunci ko ba da kotu kuma in ya hukunci na hukunci na nashi kamar su kare gida a alƙali ba za a kira magana akan cewa ya kasance akwai alƙalai da yawa kuma akwai kotu da yawa idan wasu mutane wasu kala ta same su ka ɗauki wannan hukunci nasu suka da suka samu alƙali gida kamar da misali kamar sun ka samu sarki sarki musulmi a yau kan su alhamdulillah sarki musulmi har yanzu na hukunci gida ne akwai shekaru da a kan kuma shi yake hukunci kuma hukuncin da yake shi kenan ya yi. a wata rana wanda ya ba da labari wani mutum na shirya a gona tsakanin ya da wani sai aka ɗauki wannan hukunci a kan musulmi abubakar zamani mai na shi na kusan farkon a shi na da wata ce sai ya yanke hukunci yadda mai gaskiya gaskiya ce a aka da lokaci kuma da yawan hukuncin ya ɗauki da ya rubuta a cikin wata takarda ta takarda an gaba wani kasuwa shi an mai hajji nuna shi ya kwanci haƙi ko an ba shi haƙi bayan an yi wannan an gane sai da aka shekara kusan arba'in da wani abu ko shekara arba'in da shi wancan da an ka ba da gaskiya take da kuwa kuma sha nan rayu take da kuma ara bin kawar sarkin musulmi na cewa an zalunce cikin amshin gona aka zo sai da aka so ba haka aka so ba ana cikin mahaifin sai aka tambaye ce ne kai haka na zan kai ba haka na ba yace a kai ce zan kai hukuncin da ka taɓa yi kai kana kaza yace ni ba ni an kawo amma mahaifina an kawo amma shi wanda an ka amshi goron da hannu ne an ka ba ga yake shi shi na rayu amma shi wanda an ka ba goron shi kuwa su ne amma da gare ta tunani ne kuma ta kasar da an ka ba ba ta amshi da shi da shi da kai yi hukuncin da ka taɓa yi yake ga tsari a kullum da ake ka ta bayyi ne mai da ta ka saboda mahaifin da shi an ka ba haƙƙi ko kai ka ba shi haƙƙi yake ina shi kokari ba shi haƙƙi ko shi haƙƙi ina ki duk da ba su ko da aka ji ba ga da aka da yake na sake tabbata ma ki da za a riga da kuce a kan to ko da sarki musulmi ya samu shi kala mutane in ka shi musu kuce kuma har yanzu akwai wanda ita in da su a kan zuci na sarki musulmi shi kuma aika shari'a musulunci ko ko ta an kai ma hukunci za ka zo ya ta wata da shari'a musulunci Abubuwa guda ka sa aure da hukunci alƙali shi kasance ya yi aiki wanda ya kasance ta awon shari'a in alƙali ya hukunci hukuncin da ya sa a ma'aikata ba sa wa masu nan ba sa wa ɗafi da yi su wani aure da hukunci amma shi kai ka sa aure da hukunci alƙali amma da ta nan ba a shari'a shi a ɗaukar kada tsala a kai ta sama kuma a kowace ba a cikin wannan alƙali ya hana su da shi da a kusa da ya su da alƙali ba kuma kamar gode ko ba ta kan su ma zama

ba in an kai mai hukuncin na kuke yin wannan kira da sulhu ba yanzu kamar mutane da ya haɗu da ma'alƙali gida ya samu shi hukunci shi sulhu na tsakanin shi ba su takarda ta ƙara ƙari sulhu. yau, ka ma abin da muka ce, wa haifu za su jirka zaɗi ya udu, wa tilda zaɗi ya ka hannun majidu. yadda da shi alƙali ya kasa shirkuci zai tsara shirkuci can dole alƙali ya samu ko ya shirkuci amma ka ga da kasance a riga an yi wurin da kamata ya kasance ya kasa shirkuci to wanda ya kuce sai wannan wurin eh ɗan ya kuce da wasu wasu da jazin da ne da sai ta kore da ne an ka riga an ka tuji ai ko alƙali ya tuji ya zama hukunci ta abin da aka ce wa hukunci wani kai da hakki ka kace hakkin ka kai ko ka kace kaza mazu Allah ba su da yawa wannan ba wannan abin hadarakin kai da abun malikin da zan hukunci ba kai zan hukunci ko lokaci ke na kalli kuli hukunci kuli shi a cikin bangaren hukunci ko bai ta daga cikin hukunci eh kamar sulhi to ayyana da ake ba ya gaba ya an yadda

a nan ba sai alƙali ba ko mutanen da su ja anguwa ko ka ko ka al'umma su ne in dai ke da an kawo su kai da ka ka ji ka ji mm. shi ke zuciya da ka ba a wani shi ba a wani shi da su. shi na magana da imanin ce kama ka mubazara ga mutum lokacin da an ce a filu duk da mutanen unguwa na wani ci ba unguwa ana ya samun matsala kira mutane da sulhu an ta to in ya zan shi kuma in ya zan sun yadda sulhun ya riga ya tabbata in ya zan da ci daga unguwa ma yana kira yana sulhun ta kuma sulhun zai ya to balle alƙali dama mai shari'a na shi da dama dama da shi da na wasu masu ci ba wajibi na ba amma kuma idan an kai ga aka shiga wuri wuce wala ya da na ƙarfi sulhun kuma ba shi halatta a warwarci ne wanda aka ga an kula ya kai ga an ka tunce sulhi an ka an ka tsarbe shi sosai sosai da to za a warware shi ba

wannan kuma ai wala dawo alamu fi batin wala dawo alamu fi batin wala haqqu maqbulu wala jahili ba shi ba su ke cewa yana da yi. eh eh alai abin ko da ko shi ki to gida shi da gado ba tare da ya an halarci kotu ba ki wanda matsayin malami na kamar gado na raba irin ba da wani makarba ai bai ba ta da ya kare kawai shi da matsayin malami an kira shi ya san gado ya raba gado gida amma yawanci in ji gado na raja ya yi wasa gona gida ya kai da gwamnati su rubuta takarda in sun kare da gado nan ruwa a ta takarda a bashi kuma a samu takarda kotu a lokacin da raba gida an samu wani ɗan gida ya yace ya taso ba hmm. daga baya wannan ana kai kotu kuma kai kotu ba a zaki alƙali ta raba da da tun da an yi da raba gado da abinda annan in ce aka da raba gado to ba mu tare ciki to kuma wasu da ya tsawo a kai kotu wannan kuma da wannan Eh? Wani? Kamar wurin magadan sun yawa a kai rabi a bari ne a awa ko dai a sako to gaba ɗaya ko a raba gida gaba matsalar da aka samu da a kai rabin magada ko a an ka rabe rabin gida to waɗanda da an kaba gida in yadda yana hausa mu ci ana gado ba masu ba zo su kai alƙali tsara da ce an yi da ban gado amma an ba su kuma alƙali da kiwa ta ganin lahadi ga ba kawo ba kawo su ba su gado ba ko to kaga an ta samu irin haka nan ana wa abin da abin da aka gida ko da yana da kuma karuwa da gane wannan don haka ga kullu almajiri sai ya je ga gani me ka iya zarge shi ne abin ya zarge shi wajen magana shari'a ko wajen magana da mun ba haka nan mun zo da gonga da wani ciyayi ya ce gaba ɗaya shi haƙƙi ne ya yi shi da buƙatar haƙƙi kuma wani babban mutum na muna ganin girma ne ya ce bai a ba haka za a yi ba sai dai mubarak muka ba haka wani lullu ya ce ya haƙi miki mun da wannan ba wani ma su ce ta da ke gaskiya ba yadda ba in dole ya haƙi ne su sai dai mu ba mu mu ba shi haƙi ne cewa duk wanda zai ba shi amma ba mu rabon gado a kun yaya ya yi da araba a shi an karba an kaba shi an cikin shawar zai ba ƙarshen ta zai ba ya ma da ya ma ba shi ba ba ta ya ba ya ba ji ko shi ne ba ko da tsarin tsari an kace da yadda ake ne duk da wata ake ne amma da kai shi shigo shi sannan kuma abin da annan kudin zargewa an ka taho an ka ba takarda ga kusan malum masu raba gado amma ga wani mai haƙi ba su wani ya ce ba wata rana wata jayayya ta taso shi da ko ko jika ne ko wani wata alai ta so karami ko duk da ta gado bai ga sunan mahaifi ne ba ya ɗauka kai ko ba zama gida a kyarta ya shi ko ya ko da ita kai da gaskiya ba wanda ne ya kira ne don ke da ka zage za ku kullum a ainihin ci almalimi ki diba abin da kika iya zage kai ne ko ki dira shi da kai ne don haka duk da aka kai almalimi ga matsala shi ne da ita da kashi ba ta auka duk wani sirri da zaka dibi ko ka diba ga mun yi amala a shari'a Allah ka yi ta amala a shari'a dole suka ci ba wani haɗi ya bashi da wani haɗi ba alhamdulillah